عفوا أخي يا مسلما أهوى ولا يهواني قلبي بكى متسائلا عن إخوة الإيمان عفوا أخي يا مسلما أهوى ولا يهواني jina sun tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala maɗaukakin sarki, muna gode masa muna neman taimakonsa da kariyarsa da agajinsa da kiyayewarsa. Wanda Allah ta'ala ya shiryar da shi shi ne shiryayye Allah ta'ala ya shiryar da mu, wanda Allah ya batar da shi babu mai iya shiryar da shi. Salatin Allah da ɗaukaka da aminci marasa iyaka su tabbata a bisa annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam cikamakin annabawa shugaban manzanni wanda Allah ta'ala ya aiko shi domin ya zama rahama ga talikai. da iyalan gidansa masu daraja da sahabbansa yardaddun Allah da waɗanda suka biyo bayansu da kyautatawa har ya zuwa ranar sakamako. Turahumu qad uljimu farta'a kullu lisani aturahumu an sam'i kulli bayani. Masu mu a wannan shiri na kundin tarihi Assalamu alaikum wa rahmatullah. Wannan mako za mu bayar da tarihin Abbas ɗan Abdulmuttalib. Abbas amine na manzan Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam wato ƙanin mahaifin manzan Allah ne sallallahu alaihi wasallam. Mun shina mahaifin annabi sallallahu alaihi wasallama Abdullah yana da ‘yan uwa su goma sha takwas, dukansu ‘ya'yan Abdulmuttalib. Akwai Alharisu, akwai azubair akwai Alhamzatu, akwai Abu Talib, wanda shi Abu Talib sunansa Abdu Manaf, sannan akwai Abu Lahab, wanda shi sunansa Abdul Uzza akwai Abdul Ka'aba shi kuma sunansa Al-Muqawwam sannan akwai Hajalun akwai Gaidanu akwai Al-Mugira akwai Naufal waɗannan sune 'ya'yan Abdul Muttalib maza akwai irin su Dirar sannan akwai mata akwai Safiyatu akwai Atika akwai Arwa akwai Umaima akwai Barratu akwai Ummu Hakimin wanda ake kiranta Al-Baida waɗannan dukkaninsu ƙannai ne da yayyan mahaifin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama dukansu kuma ‘ya'yan mutum ɗaya ne, ‘ya'yan Abdulmuttalib ne. Abbas ya haɗa darajoji da yawa, na farko ɗan uwan manzan Allah ne sallallahu ta'ala alaihi wasallam, domin Abbas ɗan Abdulmuttalib ne, shi kuma Abdulmuttalib sunansa Shaibatul Hamdi, sannan ɗan Hashim, shi kuma Hashim sunansa Amuru ɗan Kusayyu, amin manzan Allah ne sallallahu alaihi wasallama kuma ɗan uwan mahaifinsa ko mu ce ƙanin mahaifinsa ne mafi kusa da shi wanda ya bari a duniya. sannan gashi sahabinsa ya gan shi ya yi imani da shi ya riƙe zumunta da alkawari tsakaninsa da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sannan ahlul baitin manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam daga banu Hashim daga Quraishu daga banu Isma'ila ɗan annabi Ibrahim alaihi salatu wassalam an haifi Abbas radiyallahu anhu kafin shekara giwa da shekara uku wato tsakaninsu da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam a haihuwa shekara uku wata rana an tambaye shi shi Abbas cewa da kai da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama waye babba sai ya ce shi ne babba amma an haife ni kafinsa da shekara uku kun ga ladabi ba zai ce ni ne babba ba sai ya ce manzon Allah ne babba sai dai an riga haihuwa ta kafinsa da shekara uku Abbas sunan mahaifiyarsa Nutailatu ‘yar Janabu bin Kulaib. Abbas mutum ne mai kwarjini, kyakkyawa, dogo mai nutsuwa. Manzon Allah sallallahu Alaihi wasallama yana ƙaunarsa yana girmama shi. har sahabbai sukan yi tawassali da addu'arsa wajen roƙon ruwa. Wata rana suka sa shi a gaba ya yi roƙon ruwa, sai ce, Ya Allah, waɗannan sahabban annabinka ne, ni kuma ammin annabinka ne, ƙanin baban annabinka ne, saboda saninsu da matsayin da nake da shi a wajen annabinka, ya sa suka sa ni a gaba suka ce, Na roƙe ka kai ruwa, za ka ya Allah ga sahabbai sun sa ni a gaba, sun ce, Na roƙe ka kai ruwa, saboda sun san matsayina a wajen annabinka sun san annabinka a matsayinsa a gurina don haka ka yi musu ruwa nan da na sai ruwa yake ce aka yi ta ruwa har zuwa wani lokaci. Malaman tarihi sun yi saɓani lokacin da Abbas ya musulunta, wasu sun ce ya musulunta kafin hijira, amma ya ɓoye musuluncinsa har ya fita yaƙin Badar. Bayan an ƙare yakin Badar aka kama shi a matsayin fursunan yaƙi, sai ya bayyana cewa dole aka yi masa ya fito, amma shi musulmi ne, kamar yadda ya zo a cikin siyar juzi'e na biyu shafi na saba'in da takwas. Allah ya azurta Abbas da ‘ya'ya guda goma, akwai Alfadlu bin Abbas, akwai Abdullahi bin Abbas, akwai Ubaidullahi bin Abbas, akwai Kusamu bin Abbas, akwai Abdurrahman bin Abbas, akwai Ma'abadu bin Abbas, waɗannan duka ‘ya'yan mace ɗaya ne sunanta Lubabatul Hilaliya Ummul Fadli. Sannan akwai Kathiru, wanda shi wannan babban malamin fikihu ne, akwai Tammamu da kuma Umaima, waɗannan su mahaifiyarsu ɗaya sunanta Ummu Walad. Sannan da Harisu ɗan Abbas, mahaifiyarsu sunanta Hujailatu bintu Jundaba at tamimiya Wato Abbas kenan yana da mata uku yana da ‘ya'ya goma. Umamatu ɗan Ammar ɗan Abi Yasir As-Salami ya ce, ya ga Abbas a ranar Badar yana tsaye kamar gunki, idonsa yana zubar da hawaye. Ice sai na ce masa, Ya Abbas, ba ku kyauta ba, ku fito za ku yaƙi ɗan amminku tare da maƙiyansa. Sai ce me ya faru, an kashe shi ne? Sai na ce Allah mafi ɗaukaka da buwaya ya kare shi. Sai ce to me kake so a gurina? Sai na ce annabi sallallahu alaihi wasallama ya hana a kashe ka. Sai dai ya ce in mun ganka mu kama ka. Sai ce ai na san shi da sada zumunta. Kamar yadda a cikin Ibnu Sa'ad juz'i na hudu shafi na sha biyu dama Allah ya umarci annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce ka yi afuwa ga wanda ya zalunce ka ka ba wa wanda ya hana ka ka sada zumunta ga wanda iya yanke maka zumunta da haka Abbas gashi ya fito zai yaƙi annabi sallallahu alaihi wasallam amma duk da haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya wa sahabbai wasiya da in sun ganshi kasu taɓa shi wannan sahabi ne ya ribato Abbas ya ɗaure shi ya zo da shi gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bayan ƙare yaƙin Badar sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tambaye shi sai ya ce ai tilas aka yi masa ya fito wannan yaƙi ba da sansa ba sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya tambayi wannan sahabiya aka ka kama Abbas sai ya ce wani mutum ne ya zo ya taimaka min na kama shi sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wanda ya taimaka maka ka kama Abbas ka daure ba mutum bane mala'ika ne yana cikin siyar juz'i na biyu shafi na 81 أترى همومات وما يجرون بالأفغان أترى همومات وما يجرون بالأفغان manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya ce wa Abbas ka fanshi kanka da dan uwanka Aqilu da Nawfal dan Haris da kuma abokinka Ubadatu dan Jahadam sai ya ce shi fa musulmi ne ba da son sa ya fito yakin nan ba dole aka yi masa sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce Allah ne mafi sani da al'amarinka idan abin da ka faɗa gaskiya ne Allah zai mayar maka da alkhairi amma a fili kana cikin waɗanda suka yaƙe mu sai ce ba shi da kuɗi sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce ina kuɗin da ka bawa matarka ummul fadali kace idan an kashe ni ki bawa wani kaza ki ba wani kaza lokacin ku biyu ne kawai sai Abbas ya ce wallahi lokacin da muka yi wannan abu babu kowa a gurin da gani sai matata ummul fadli lalle na shaida na yarda kai manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam ina cikin sayar juzi na biyu shafi na 82 Abdullahi dan Abbas ya ce lokacin da aka kamo Abbas aka daure shi a Badr da dare yayi sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasa bacci sai sahabbai suka tambaye suka ce ya rasulullah me ya faru ka kasa yin bacci sai ce yaya zan iya bacci ga amina a daure cikin sasari yana nishi da sahabbai suka ji haka sai suka je suka kwance Abbas Abbas radiyallahu anhu yana daga cikin amintattun mutane masu ƙaunar Annabi sallallahu alaihi wasallama tun kafin ya musulunta. Domin lokacin da Annabi sallallahu alaihi wasallama zai gana da mutanen Madina a maka kafin hijira zuwa Madina, Abbas yana cikin masu yi wa manzon Allah sallallahu alaihi rakiya duk da bai musulunta ba. Amma a wannan lokaci ya zama mai aminci kuma mai amana kuma mai ƙauna Annabi sallallahu alaihi wasallama ko da ba zai addinin sa ba, to ba zai bari wani abu ya cutar da shi ba. dama ana samun wasu mutane kaga ba musulmi ba ne amma suna da halin kwarai suna da halin kirki suna da halin mutunci za gansu da jarumta da kyauta da gaskiya da amana da adalci da sanin ya kamata da tausayin na ƙasa da girmama na sama da haƙuri da zumunci kamar yadda ya faru ga Najashi sarkin Habasha lokacin bai musulunta ba amma sai gashi shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya dauki amana sahabbai ya danka a hannunsa turahumu, qad uljimu farta'a kullu lisani aturahum qad khuddiru an sam'i kulli bayani Abbas shine wanda ya rike ragamar taguwar Annabi sallallahu alaihi wasallam ya tsaya tare da shi aka yi ta fafatawa ba gudu ba ja da baya har Allah ya ba da nasara a yakin Hunaini kamar da zo a cikin juz'i na biyu shafi na tamanin da takwas. wata rana wani mutum a Madina ya faɗi magana mara daɗi ga Abbas sai Abbas ya mare shi har rikici ya so ya ɓarke sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya hau kan mimbari ya ce ya ku mutane waye ya fi daraja duka a cikin mutane a wajen Allah sai suka ce kai ne ya Rasulallah sai ce to Abbas daga gare ni yake daga yau kada ku ƙara zagin matattunmu don ku cutar da rayayyunmu domin shi wannan abin da ya faru tsakaninsu da Abbas ɗin ya zagi wani ɗan uwan Abbas ne da ya mutu a zamanin jahiliya akwai wasu mutane da suka musulunta amma iyayensu basu musulunta ba Shi ne Annabi sallallahu alaihi wasallama ya hana zagin iyayen nasu a gabansu don kada a muzanta su kamar Khalid bin Walid mahaifinsa Al-Walid bin Mugira bai musulunta ba Irinsu su Ikramatu bin Abi Jahal babansa Abu Jahil bai musulunta ba irin su Amur bin al’as, as mahaifinsa Asi ɗan Wa'il bai musulunta ba irin su Abu Huzaifa Maula Salim Salim Maula Abi Huzaifa da ake cewa shi Abi Huzaifa ɗin ɗan Utubatu bin Rabi'a ne akwai wata sahabiya mai suna Fatima El Walidu bin Utubatu waɗannan duka iyayensu ba musulmi ba ne. irin su Abdullahi bin Abdullahi bin Ubay bin Salun. Abdullahi bin Ubay bin Salun wanda shi ne yake ɗauke da tutar munafunci duka a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallama amma ɗansa mumini ne salihi ne yana cikin manyan sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce me yasa wasu mutane suke cutar Abbas su sani Abbas fa Amina ne shi kuma ammi wato kanin uba ko wan uba mahaifinsa ɗaya ko mahaifiyarsa ɗaya ko kuma babansu ɗaya to kamar fa uba yake wanda ya cutar da Abbas manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce ya cutar da ni Tirmizi ya rawaito wannan hadisi mai lamba ta 3758 da 2760 da 2761 Suhaiba Maula Abbas ya ce ya ga Aliyu radiyallahu anhu ya sumbaci hannun Abbas da kafarsa yana cewa ya Amina ka yarda da ni kamar yadda yazo cikin siyar juz'i na biyu shafi na casa'in da hudu. Abbas ya ‘yanta bayi saba'in kafin rasuwarsa. Abbas ɗan Abdulmutallib ya rayu tsawon shekara tamanin da takwas a duniya, ya rasu a shekara ta talatin da biyu bayan hijira a lokacin kalifancin Sayyidina Usman radiyallahu anhu. Sayyidina Usman ne ya masa sallah aka binne shi a baki'a. Zuriyarsa ta yaɗu a bayan ƙasa sun kafa gwamnati wacce ta kwashe ɗaruruwan shekaru suna mulki, wanda aka fi sani da daular Abbasiyya. a ruwaito hadisi talatin da biyar daga Abbas, Bukhari ya ruwaito guda ɗaya juz'i na goma shafi na ɗari hudu da casa'in da tara, Musulun ya ruwaito ɗaya mai lamba ta ɗari biyu da tara. Haka Musulun shi kaɗai bayan wancan wanda Bukhari da Musulun suka ruwaito guda ɗaya, shi ya ruwaito hadisai guda uku, mai lamba ta talatin da hudu da ɗari hudu da casa'in da ɗaya da dubu ɗaya da ɗari bakwai da saba'in da biyar. Bukhari ma ruwaito guda ɗaya kawai, wato mai lamba ta tamanin da tara. da ana raba gadon annabawa, da Abbas zai samu gadon annabi sallallahu Alaihi wasallama. Domin lokacin da annabi sallallahu Alaihi wasallama ya koma ga Allah, babu wani mutum namiji mafi kusa da annab sallallahu Alaihi wasallama kamar Abbas a duk faɗin duniya, domin shi amminsa ne. Shi Ali bin Abi Talib ɗan amminsa ne, in kuma akwai ammi, to ya wuce ɗan ammi. Kuma annabi sallallahu Alaihi wasallama ya bar mata guda tara da ‘ya ɗaya da kuma amminsa. inda za a raba gadansa za a raba shi ne ashirin da hudu, ‘yarsa ta ɗaure bi goma sha biyu, matansa su ɗauki ɗaya bisa takwas shi ne guda uku, sannan aminsa kuma ya ɗauki guda tara, wanda shi ne mafi kusa da shi wanda zai ci gadonsa namiji. Mutane game da gado sun kasu gida hudu. akwai wanda yana cin gado ana cin gadonsa, akwai wanda yana cin gado ba a cin gadonsa, akwai wanda baya cin gado ba a cin gadonsa, akwai wanda ba a cin gadonsa amma shi yana cin gado. wanda yana cin gado ana cin gadonsa shine sauran mutane ɗa da uba idan dukkansu addininsu ɗaya musulmi ne to kowa zai iya cin gadon wani sannan wanda yana cin gado ba a cin gadonsa shi yana cin gado amma ba a cin gadonsa su ne annabawa sannan wanda baya cin gado ba a cin gadonsa shine kamar bawa bawa idan yana da ‘ya'ya to ba za su ci gadonsa ba inda yana da me shi me shi ɗin ne zai ci gadonsa sannan wanda ba a cin gadonsa amma yana cin gado shi ma shi ne wanda suka aka bambanta da shi a wajen maulanci don haka annabi sallallahu ta'ala alaihi salama babban mutumin da ya bari a duniya a bayan ƙasa a bayansa shi ne Abbas ɗan Abdul Muttalib amminsa ne sahabinsa ne ɗan uwansa ne masoyinsa ne kuma wanda ake kirga gidan annabi sallallahu alaihi wa salama ta ɓangare guda hudu da shi ana cewa akwai ali abbas akwai ali ja'far akwai ali aqilu akwai kuma ali aliyu waɗannan duka ahli baitin manzan Allah ne sallallahu alaihi wasallam suna da daraja wajen guda hudu daraja ta farko sun haɗa jini da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam daraja ta biyu sun yi imani da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam daraja ta uku sun ga manzan Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam daraja ta hudu zuriyar manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ta yaɗu ne ta tsakaninsu da haka wajibi mu ƙaunaci iyalan gidan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da sahabbansa da ƴaƴansa da matansa mu girmama su mu mutunta su mu ƙaunace su mu kimanta su wannan duk yana daga cikin kimanta da darajta da ƙaunar manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam turahum qad uljimu farta'a kullu lisani aturahum qad khuddiru an sam'i kulli bayani kamar yadda muka bayani masu sauraron mu a cikin wannan shiri su ci gaba da aiko mana da tambayoyi da ƙarin bayani kamar yadda suka saba ko dai ta lamban wayan nan mai a sifili takwas sifili uku uku tara bakwai uku tara ɗaya biyar ko kuma ta imel kundin tarihi a yahoo.com ko kuma aiko wasiƙa zuwa ga filin kundin tarihi gidan Radio Freedom. Sannan za mu duka rage minti biyar domin karanto tambayoyin jama'a. Sannan kuma insha Allah duk lokacin da amsa ɗin ta zo daidai lokacin za mu ba amsan wannan tambaya kamar yadda jama'a suke nema insha Allah Tambayoyi zuwa ga filin kundin tarihi. Tambaya ta farko, tana cewa muna roƙon malam da Allah mayar da wannan shiri zuwa ranar Litinin daga Hassan Bala mai yafe zuwa ga filin kundin tarihi muna son tarihin masallacin Uba a huta lafiya muna yi wa malam fatan alkhairi muna son a bamu tarihin Abu Muslim Al-Kursani daga Hafiz Ahmed Gongozo gaisuwa ga malam da gidan rediyon Freedom dan Allah malam a bamu tarihin Mahadi kuma yaushe zai bayyana daga sabo misali dakata Don Allah malam muna son ka saka san wannan shiri. Muna maka fatan alkhairi daga Jamilu M Kano, tudun wada dan Kale. Barka da aiki. Don Allah a ba mu tarihin Zaidu bin Harisa daga Aminu Suwidi tudun wuzurci. Allah ya ƙara wa malam lafiya. Da Allah ba mu tarihin Ra'u, yaya aka yi ta samu wannan sunan daga Sailuba Abubakar Aminu Gada. Da Allah malam kwanan Umar radiyallahu anhu yayi kafin ya rasu daga Muawiya Garba Kabo. Muna yi wa Malam fatan alkhairi. Malam wane ne ya rubuta Kur'ani, wane ne ya digo, wane ne ya yi wasali, Su waye suka tattara. Daga ɗalibar ka Aisha yan Ummi Al-Mustapha Sheka layin gidan Mowa. Assalamu alaikum, Malam Allah ya ƙara maka ƙoƙari. Malam ba mu tarihin sabon nan Huzaifa daga Kabiru Mariri. Malam ya kamata ya amfani da sunan Ansar a sa wani kamfani daga Junaidu Muhammad Gwammaja. Malam Yashe Jabir ɗan Abdullahi ya musulunta, ka huta lafiya daga ɗalibinka Sabiu Adam Bunkure. Malam ka ba mu tarihin sahabin nan wato Musa'ab bin Umar daga ɗalibarka Hadiya Awwal Alfindiki Kano. Malam don Allah a ba mu tarihin Usama bin Zaid daga Abdulrahman Shagari Kwatas. Malam ba mu tarihin Abdulrahman bin Au daga Abdulrahman shagari turahumu, turahum qad uljimu farta'a kullu lisani aturahum قد خدروا عن سمع كل بيان za ku dinga jin tambayoyinku haka insha sannan duk wanda lokaci yayi na amsa tambaya din zai ji amsar tambayansa ku ci gaba da rubuto mana tambayoyi da ƙarin bayani a cikin wannan shiri na kundin tarihi muna maraba da shawarwarinku da kuma bayananku da tambayoyinku da ƙarin bayanin da kuke yi. To nan za mu tsaya a cikin wannan shiri namu na kundin tarihi a madadin wanda ya ɗauka mana wannan shiri Musa Abdu Tudun Wadani mai gabatar da wannan shiri Muhammad Aminu Ibrahim Daurawa nake cewa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. قد خدروا عن سمع قد ألجموا فارتاع كل لساني أتراهم قد خدروا عن سمع كل